بسم الله الرحمن الرحيم يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء به إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظ صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله masu sauraro kun kamo radio boh hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran jamhuriyar musulunci ta iran mun shaba adam ne tare da ku a cikin wannan fitowar wata ita ce zango na farko a wannan rana ta laraba da fatan an tashi lafiya to abin da za mu gabatar muku da ya dalla a cikin shirin namu na wannan lokaci sun kunshi labarun duniya da dumi su sai muryoyin masu sauraro daga nan sai duniyar mu a yau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 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato sha daya da minti ashirin zuwa sha ɗaya da hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita sha shida kilohas dubu sha bakwai da ɗari biyar da sittin ashirinmu na dare kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato shida da minti ashirin zuwa bakwai da minti ashirin agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 25 kilohertz 11870 za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. yanzu ga labarin duniya da ɗumi su. ga labaran duniyan da farko ga kanunsu shugaban ƙasar iran ya ce shirin amurka na mai da duniya gargashin ikonta ya gaza samun nasara a ƙasar yamin kuma ƙungiyar ansarula ta yaba da yadda tattaunawa take tafiya tsakanin yamin da kuma saudiya a birnin riyadh an buɗe babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a birnin new york na ƙasar amurka yanzu kuma ga cikakkun labaran a lokacin da yake jawabi a babban taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi ya bayyana cewa shirin amurka na ɗora wa dukkanin ƙasashen duniya ikonta ya gaza kaiwa ga nasara tashar talabijin ta Paris TV a nan Tehran ta nakaltar shugaban yana cewa a halin yanzu wani sabon tsarin duniya na kan haduwa kuma Iran ba za ta amince ta sake samun bangarorin gabas da kuma yammacin duniya kamar yadda aka yi a da ba sai dai ƙasar iran a shirye take ta yi aiki da dukkanin kasashen duniya bisa adalci ba kuma mulkin mallaka da aka samar a karnin da ya gabata ba dangane da makwabtan iran kuma shugaban ra'isi ya ce iran a shirye take ta miƙa hannu ga duk wata ƙasa wacce ta miƙa mata hannu a yankin gabas ta tsakiya sai kuma dangane da ƙona alkur'ani mai girma da aka yi ta yi a ƙasashen denmark da kuma sweden ya ce kona kofin alkur'ani guda ba zai taɓa kona saƙon da ke cikinsa ga bil'adama ba don haka kona alkur'ani kona alkur'ani mai girma kona dukkanin bil'adama ne don saƙon da ke ciki na dukkanin duniya ne ya ce nuna ƙiyayya ga addini musulunci ta kona alkur'ani mai girma ko kuma dai hana sanya hijabi ga mata ba zai hana wannan addinin shiga cikin dukkanin masu son gaskiya a duniya ba Ƙungiyar Ansarullah ta ƙasar Yemen ta bayyana cewa ya zuwa jiya talata tattaunawa don kawo ƙarshen yaƙi a ƙasar Yemen yana tafiya kamar yadda ya dace a birnin Riyadh na ƙasar Saudiya. Tashar talabijin ta almayadin ta ƙasar Lebanon ta nakalto Ali alkom mamba a kwamitin harkokin siyasa na ƙungiyar Ansarullah yana faɗar haka ya kuma ƙara da cewa da farko dai an sanya batun jin kai a matsayin matsala ta farko wacce ya kamata a warware ta ya kuma kammala da cewa tare da shiga tsakani na kasar oman tattaunawa tsakanin bangarorin biyu a cikin kwanaki biyar da suka gabata suna tafiya kamar yadda ya dace tun shekara ta 2015 ne dai gwamnatin kasar saudiya da kawayenta na kasashen larabawa da wasu kasashen yamma suka fada wa kasar yemen da yaƙi da nufin mai da tsohon shugaban kasar abdurrabu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar ta yemen manufan da ba su cimma ba har yanzu an buɗe taron majalisar ɗinkin duniya karo na 78 a birnin new york na ƙasar amurka a jawabinsa na buɗe taron babban sagadin majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya nuna damuwa game da sauyin yanayi da ke addabar duniya wanda ke haifar da bala'i iri daban-daban. Mr. Guterres ya jajanta game da bala'in ambaliyar ruwa da ta faru a Darna na ƙasar Libya wanda ya kasance ɗaya daga cikin misalai na sauyin yanayi a duniya. Taron na Majalisar Ɗinkin Duniya dai shine wanda yake haɗa ƙasashe 193 a duniya a wuri guda a kowane watan Satumba na kowace shekara. a cikin jawabinsa shugaban kasar brazil lula da silva ya buƙaci tattaunawa don kawo ƙarshen yakin da ake a ƙasar ukraine shugaban ukraine vladimir zelensky ya yi jawabi a karon farko a zauren majalisar ɗinkin duniya an fara babban taron na majalisar ɗinkin duniya ne a ranar 19 ga watan satumba kuma za a kai har ranar 29 ga watan ana gabatar da jawabai na shugabannin ƙasashen duniya daban-daban a lokacin wannan tattaunawa da wakilan dukkanin ƙasashen duniya masu wakilci a majalisar ɗinkin duniya za su yi bayani kan abubuwan da suke ga dama a majalisar. masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran ministan tsaron kasar rasha sagaye shoigu ya fara ziyara aiki a nan birnin tehran domin tattauna da manya-manyan jami'an tsaron kasar da nufin kara-karfafa alaƙa tsakanin kasashen biyu da kuma yaƙi da ta'addanci ziyarar shoigu a nan tehran dai ta zo ne bayan gayyata a hukumance da babban hafsan hafsoshin sojojin ƙasar iran manjo janar muhammad bakari ya yi masa a watan yunin da ya gabata ministan tsaro na ƙasar rasha da zai gana da bakari inda za su tattauna kan ci gaban diplomasiyyar tsaro da faɗaɗa haɗin gwiwa tsakanin ƙasashen biyu da tunkarar barazanar musamman ta ta'addanci ta ƙasa da ƙasa shaigu zai kuma gana da manya-manyan kwamandojin sojojin ƙasar iran yayi wannan ziyarar a nan birnin tehran wani gungun 'yan majalisar dokoki na jam'iyya mai mulki a ƙasar sudan ta kudu sun fice daga majalisar dokokin ƙasar inda suka zargi shugaba silva kir da karya yarjejeniyar zaman lafiya bayan zartar da dokar zaɓe mai cike da cece kuce takaddama dai ta shafi tsarin nada 'yan majalisar wakilai mai sarkakiya wanda sabuwar dokar zaɓe ta tanadar da za a yi a shekara mai zuwa gungun ya zargi kakakin majalisar dokokin kasar jimma nuno kulba da kin bawa jama'a damar bayyana ra'ayinsu kan wannan muhimmin batun bayan samun 'yancin kai daga sudan a shekara ta 2011 sudan ta kudu ta fada cikin yakin basasa wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane akalla 400 tare da raba miliyoyin mutane da gidajensu tsakanin shekara ta 2013 zuwa 2018 yarjejeniyar zaman lafiyar da aka a hannu a shekara ta 2018 da ta tanadi tsarin raba madafun iko tsakanin abokan hamayya guda biyu wato silva kir da kuma rick macha a cikin gwamnatin haɗin kan ƙasa masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. masauraro ga shirin nan na duniyar mu a yau duniyar mu a yau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 wa kasashen Qatar da Oman na shiga tsakani wajen cimma yarjejeniyar da ni sunusunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. a yammacin ranar litinin ne jirgin saman kasar qatar dauke da wasu amurkawa biyar da hukumomin iran suka tsare ya isa filin jirgin saman hamad da ke birnin doha karkashin wata yarjejeniyar musayar fursunoni da kasar qatar ta kulla tsakanin kasashen iran da amurka mutanen da aka sako sun samu tarba daga jami'an ƙatar da na amurka ciki har da jakadan amurka a birnin doha fadar mulkin ƙatar wanda ya sa ido a kan aiwatar da wannan bangare na yarjejeniyar musayar ta fursunoni wanda ya hada da sakin fursunoni a iran guda biyar na amurka baya ga sakin fursunonin iran din akwai kuma kudaden iran da aka cima yarjejeniyar saki da ake tsare da su a kasar koriya ta kudu waɗanda suka shiga asusun iran inda aka yi wa rajista a wasu bankunan ƙasar qatar guda biyu wata majiya ta shaida wa kamfanin dillancin labaran Reuters cewa fursunonin amurkan da aka sako sun bar birnin doha zuwa amurka a wani jirgi da ya nufi kasar ta amurka a halin da ake ciki kuma tashar talabijin ta press tv ta iran ta bayar da rahoton cewa wasu 'yan kasar iran biyu da aka sako a wani bangare na yarjejeniyar sun isa birnin tehran waɗanda suka fito daga amurka ta hanyar kasar qatar nan da nan bayan aiwatar da sharuɗan yarjejeniyar shugaban amurka joe biden ya mika godiyarsa ga gwamnatocin qatar oman switzerland da koriya ta kudu bisa taimakon da suka bayar wajen ganin an cimma yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin amurka da iran yana mai cewa yana mai mika godiya ta musamman ga sarkin qatar sheikh tamim bin hamad al-sani da sarkin oman haitham bin tarik bisa taimakon da suka bayar wajen ganin an kammala wannan yarjejeniya tsawon watanni da dama da aka shafi ana tsaka mai wuya na diflomasiya shi ma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana matukar jin daɗin sa karwar da qatar ta taka a cikin shekaru biyu da suka gabata wajen shiga tsakani a yarjejeniyar da iran yana mai jaddada cewa tattaunawar musayar fursunoni da iran ta bambanta da batun alakar diflomasiyya tsakanin amurka da iran bilinken ya yi nuni da cewa kudaden Iran da aka tsare a kasar Koriya ta kudu an sake su ne saboda ayyukan jin kai ga al'ummar Iran. Shugaban Iran Said Ibrahim Ra'isi ya kuma ɗauki matakin da Iran ta ɗauka na sakin Amurkawa biyar da take tsare da su a matsayin ayyukan jin kai wanda zai iya buɗe hanyar sauran matakan ayyukan jin kai a nan gaba tsakanin Iran da Amurka. har ila yau ma'aikatar harkokin wajen iran ta yaba da rawar da kasar katar ta taka wajen tafiyar da harkokin sakin kudaden iran da kuma musayar fursunoni da amurka sannan ta jaddada godiyarta ga masarautar oman da kasar switzerland bisa kokarinsu a wannan bangare ma'aikatar harkokin wajen iran ta ce a cikin wata sanarwa cewa gagarumar rawar da kasar qatar ta taka wajen sakin kudaden iran da ake tsare da su da kuma 'yantar da mutanen iran daga gidajen kurkukun amurka babban abin yabo ne ga mahukuntan qatar da oman da kuma kasar switzerland a nashi bangaren firaministan kasar qatar kuma ministan harkokin wajen kasar sheikh muhammad bin abdulrahman alithani ya gabatar da godiya ga abokan haɗin gwiwa da suka ba da gudumawa wajen cimma nasarar yarjejeniya tsakanin amurka da iran musamman ma masarautar oman inda ya jaddada cewa qatar na ci gaba da bayar da gudumawa ga duk wani abin da zai kasance mai inganta tsaro a yankin gabas ta tsakiya da ma duniya baki ɗaya ya kuma bayyana fatansa da cewa yarjejeniyar da aka cimma tsakanin amurka da iran na musayan fursunoni za ta ba da damar fahimtar juna a tsakaninsu da samar da danƙon zumunci mai ƙarko. a nashi bangaren babban jami'i mai kula da harkokin siyasar waje da tsaron kungiyar tarayyar turai joseph borrell ya yi maraba da yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin amurka da iran yana mai cewa kungiyar tarayyar turai za ta ci gaba da kokarin ganin an sako wasu 'yan kasashen turai biyu masu dauke da takardun izinin zaman turai da iran da ake tsare da su a kasar ta iran tun a baya dai ma'aikatar harkokin wajen qatar ta sanar da fara aiwatar da shiga tsakani ta neman cin mai yarjejeniyar sulhu tsakanin amurka da iran kan wasu amurkawa biyar tare da sakin makudan kudaden iran da aka tsare su a kasar koriya ta kudu karamin minista a ma'aikatar haƙoƙin wajen Ƙatar muhammad al-khulaifi ya sanar da fara aiwatar da shirye-shiryen yarjejeniyar a ƙasa da wata guda kafin iran da amurka su cimma yarjejeniyar musayar fursunoni da kuma ɗage takunkumin tsare kudaden iran da suke ƙasashen waje ya kara da cewa mahukuntan iran suna tsare da wasu 'yan ƙasar amurka biyar a gidajen kurkukun ƙasar. yayin da gwamnatin amurka take tsare da wasu iraniyawa a gidajen kurkukunta ba tare da ya bayyana adadinsu ba ya kara da cewa a wani bangare na aiwatar da yarjejeniyar an tura kudaden iran da ake tsare da su a kasar koriya ta kudu zuwa kasar qatar alhulaifi ya kara da cewa aiwatar da wannan yarjejeniya tana fayyace matsayin kasar katar ce a matsayin amintacciyar abokiyar kasa da kasa da aka amince da ita a fagen shiga tsakani da kuma janyo dukkanin bangarorin da suke da sabani da juna zuwa ga tubalin gaskiya da rashin son kai alhulaifi ya kuma bayyana fatan ƙasarsa na ganin an aiwatar da wannan yarjejeniya da aka kulla tsakanin amurka da iran da za ta haifar da fahimtar juna a tsakaninsu ciki har da komawa kan batun zaman tattaunawan haɗin gwiwa kan yarjejeniyar makamashin nukiliyar iran musayar fursunoni tsakanin iran da amurka ya zo ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun takun saka kan yunkurin farfado da yarjejeniyar nukiliyar da aka kulla a shekara ta 2015 da kuma matakin da iran ta dauka na ci gaba da gudanar da ayyukanta na nukiliya wanda kasashen yammacin turai musamman amurka ke adawa da shi tashar talabijin ta cnn ta kasar amurka ta watsa labarin cewa wata tawagar wakilan iran da na amurka sun gana a wani otel a birnin doha fadar mulkin kasar qatar kafin sanar da cimma yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu sannan iran ta sanar da sakin dukkanin kudadenta da ake tsare da su a kasar koriya ta kudu sannan a makon da ya gabata ne iran da amurka suka sanar da cewa sun cimma yarjejeniyar sakin biliyoyin daloli ga iran tare da cimma yarjejeniyar musayar fursunoni tsakanin kasashen biyu kuma za a tura kudaden ne zuwa wani asusun ajiya da ke kasar qatar tashar talabijin ta cnn ta nakalto jami'an amurka na cewa kasar qatar ta karbi bakoncin tawagogi masu gudanar da shawarwari a tsakanin kasashen biyu kuma ta kasance mai shiga tsakani wajen isar da saƙonni tsakanin bangarorin biyu tare da bayyana cewa shawarwarin da bangarorin iran da na amurka suka yi ba kai tsaye ba ne sai dai ta gudana ce ta hanyar masu shiga tsakani na qatar shafin sadarwar yanar gizo na tashar talabijin ta cnn ta amurka ya bayyana cewa amurka ta ki amincewa da sanar da cin mai yarjejeniyar har sai irin ta ɗauki matakin farko na miƙa fursunonin kuma jami'an amurka sun tabbatar da cewa jami'an diflomasiyyar qatar sun taka gagarumar rawa wajen ci gaba da yin shawarwari tare da samun nasara a halin da ake ciki dai wani jami'in tsaron kasar iran ya shaida wa kamfanin dillancin labaran faris na kasar iran cewa batun musayar fursunoni da amurka dai wani mataki ne da baya cikin yarjejeniyar da aka cimma a lokacin tattauna batun shirin makamashin nukiliyar iran a shekara ta 2015 jami'in tsaron na iran ya kara da cewa yarjejeniyar da aka cimma a halin yanzu ta kasance ɗaya daga cikin tattaunawar da iran ta samu gagarumar nasara a cikinta saboda an gudanar ce ba tare da iran ta ɗauki alkawari ko janyewa daga wani haƙƙinta ba a halin da ake ciki gwamnan babban bankin iran muhammad riza farzin ya bayyana cewa an saki dukkanin kudaden iran da ake tsare da su a kasar koriya ta kudu yana mai jaddada cewa dukkanin kudaden an biya su ne da kudaden euro kuma da sannu za a zuba su a bankunan ajiyar kudaden iran guda shida da suke kasar qatar masu saurare ganin lokacin da aka ɗiba wa shirin namu ya karato a nan ne za mu jalin zamunsa sai kuma a gamo na gaba inda za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin na daban ku huta lafiya. Tuma da yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji shirin nan na muryoyin masu sauraro. muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare masu sauraro assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo hausa voh da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin muku to a ƙwarya malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin sashen hausa na gidan radio iran sunana sanusi madattai daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar a wani rana ra'ayina shine akan babban taron zauren majalisar ɗinkin duniya karo na 77 da aka yaye labulansa a wannan talata a can birnin new york na ƙasar amurka inda ƙasashe da dama suka samu damar halartar taron ciki ko har da ƙasa ta jamhuriyar nijar to duk da yake ba wannan ne karo na farko da aka fara fara bude irin wannan taro ba kuma kasashenmu na afirka ba su amfana da shi hakan ko kaɗan ba zai sanya in yi ƙasa a gwiwa wajen yi wa wannan taro fatan alheri ba da fatan allah subhanahu wa ta'ala ya sa a wannan karo ta sauya zane ma'ana wannan taro ya zamanto mai amfani ga kasashenmu na afirka ba wai ga kasashen turawa kamar yadda aka saba a baya ba ina fatan za ku tashi lahiya boh hausa ni ne da tayi daga nan jihar da magaram a jamhuriyar nijar. Assalamu alaikum warahmatullahi radiyon jamhuriyar musulunci ta Iran sunana na lawan ali gamadan kuma shugaban kungiyar kira da sauran rediyo ta afirka reshen jihar kano a ina so kuwa dama ne tsokaci dangane da yanke hukunci da kotu za ta yi a nan jihar kanan dabo kan zaɓe korafe korafan zaɓe da tsakanin gawuna da kuma abubakar yusuf to mu ga hukumomin tsaro da fatan za su tsawatarwa da jama'a domin kaucewa ta da tsaune tsaye a yayin da ake yanke hukunci ko kuma bayan bayan an yanke hukunci domin kace na ce kada ta barke ko kuma rikici ya barke domin a wani bangaren dole ne sai sun ji zafin yanke wannan hukunci wasu kuma bangaren simon na da shi don haka muke kira da hukumomi da masu ruwa za su yi abin da ya dace kan wannan yanke hukunci muna addu'a kuma allah ya sa gaskiya ta yi halinta yanzu na ku gwani lawan ali game da assalamu alaikum sashen hausa na biyu mai magana suleiman talaji ibrahim wanda aka sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya kasar benin da kasar togo sai mu ce babu yabo kuma babu fallasa dan ba alfarma kuka mana ba dangance da buɗe mana bododi da kuka yi ganin cewa dama ba nan baka ne ku kari da mu ne mu kari da ku dan haka kuma da kuka datse bododi hulɗar mu bata yanke ba da sauran kasashe ba mu rasa ci ba mu rasa sha ba a halin haka ma sai dai mu ce mun samu ƙarin ci gaba don haka sauran kasoshin da suke rike da su su ci gaba da kulle har illa ma sha Allah ba ma neman alfurma ga kowace kasa an ɗauka za mu dinga tsugune tsugune don neman sasantawa ganin buɗe an bude mana bododi to shi magayi iya haka ma ya isa saura ma za su yi koyi da ku sannan kuma ba alfurma muke nema ga kowace kasa ba kuma idan kun ga za ku ya ku sake kullawa jiki magayi. Assalamu alaikum gidan rediyon jamhuriyar musulunci ta Iran mai magana Lawal Sare Daura daga Daura a jihar Katsina. Zan yi amfani da wannan dama da kuke bamu na kira gwamnan jihar mu ta Katsina Malam Umar Dukwa Radda da ya taimaka ida mana kwatar da aka fara a garin Daura zuwa Dabin Koza tsawon shekara kusan ɗaya ko fiye da haka ma da fara aikin amma ba a ƙarasa aikin ba Hayya hawa yau ba ida wannan aikin ba Allah sa wannan koke namu ya isa ga kunnan Malam Umar Dukwa Radda gwamnan jihar Katsina. Na gode BOH Hausa ku tashi lafiya mai magana Lawal Sare Daura daga Daura a jihar Kaduna. Assalamu alaikum BOH Tehran Jamhuriyar Musulunci mai magana Bilamina Gurmaji daga karamar hukumar ta kai a jihar Kano. To zan yi amfani da wannan dama na yi kira ga gwamnatin jihar Kano da ta yi wa Allah ta duba hanyar mu da ta tashi daga ta kai zuwa birnin Bako. Duba da cewa dai wannan hanya tana ɗauke da garuruwa sama da ashirin. To amma idan aka ce damuna ta yi al'umma ba sa samun damar fitowa zuwa wasu garuruwa saboda yanayin hanya. hanya na farko hanyar ta lalata ta mutu ga ruwa ga dai sauran matsaloli wanda ba a rasa ba daga ƙarshe nake kira ga gwamnatin jihar kano da ta yi wa allah ta duba wannan lamari domin kawo al'ummar wannan yanki na karamar hukumar ta kai ta kudu ɗauki daga ƙarshe ina addu'ar allah ya sa a duba wannan kuka namu na gode biyo head tehran jamhuriyar musulunci mai magana bilamina abuwar maji daga karamar hukumar ta kai a jihar kano assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu sashen hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ina muku fatan alkhairi farko dai sunana ibrahim shushana wanda yake garin kasige jamhuriyar nijar jihar maradi haka maudu'i na na yau zai yi shi ne dangance da naji togo ta ce ta dan sassabto dangance da lamuran da ake ciki na wurin cece kuce akan jamhuriyar nijar da faransa da kuma kungiyar ecowas wadda take a cikin kasar najeriya to mu ba ecowas ba ba wata kungiyar eu ba duka kungiyoyin da za su haɗa kai a doron duniyar ga su haɗe nijar gaba ta kaita da bi iznillahi insha Allahu rabbi mun yi dogaro ga Allah kuma Allah da muka yi dogaro ga shi shine zai isa mana duk wani abubuwan da ke da kwai a mu ba mu yi dogaro ga komai ba mun dogara da Allah dama Allah da kanshi yana cewa mu man ya tawakkala ala Allah fa huwa hasibuhu inna Allah balighun namra kada ja Allah li kulli shay'in qadara kenan mun tabbata wannan lamari dan takaitacce ne wurin Allah komi ka gani hukunci ne daga Allah kuma babu wanda zai wuce hukuncin Allah dan ku dangance da wannan al'amura da ake ta ce ku ce a akan Nijar da Faransa to mun mun bar mu Allah zabi. Assalamu alaikum BOH mai magana baba ya Haladu Mustapha Inuwa murya daga karamar hukumar Daura ta jihar Katsina a Najeriya. A matakin da Togo ta ɗauka na sassauta takunkumi da ECOWAS ta kakaba Nijar wanda ta umarci kasar Togo ta sa a mun ji daɗi da sokewa da ta yi da dawowa da harkoki na yau da kullum shigi da fici musamman fannin abinci da magu magunguna mun gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya sa Togo ta yarda da hakan Allah kuma ya taimaki kasashen mu na Afirka Allah kuma ya bamu zaman lafiya kuma Allah bamu shugabanni na gari kai tsaye kuna tare da Haladu Mustapha Inuwa Murya daga karamar hukumar Daura ta jihar Katsina a Najeriya to kar dai a shafa cewa ana tare ne da Radio Hausa biyu a cikin shirin muryoyin ku masu saurare malami na gaba sai ka ja mu je assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh biyo ya hausa mu da jamhuriyar musulunci ta iran kai tsaye kuna tare da mamman da daudacin wazza wanda ake kira da bidiman ero ga mamba kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka da ke nan jihar da magaram to a yau za mu yi batu akan halin da yan uwanmu na kasashen libya da da maroko suka shiga na itila'in kama daga ambaliyar ruwa zuwa girgizar ƙasa muna addu'a Allah ubangiji ya ji kan wanda suka rasu wanda kuma suka ji ciwo Allah ba su lafiya wanda suka rasa matsugunan su Allah mai da musu muna fatan Allah ya kiyaye gaba muna kuma ma a ƙasar mu addu'a Allah ubangiji na Nijar ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da ma duniya baki daya duk wanda yake neman ƙasar mu da shari na cikin gida da na waje wanda suke wa ma a kawo ma Nijar hari Allah ubangiji kamar da masu amin su ku tashi lafiya daga mai sauraron ku na yau da kullum mamman Sale Dauda cin wazza. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatun kiran rediyo ta irin jamhuriyar musulunci mai magana da wani dan Hassan Fulani daga nan jihar Zamfara. Eh, yau ina so ku bani dama zan yi tsokaci game da irin abubuwan da suke cimin tuwa kwarya kamar ni ina kira ga mai daraja tattare da alawan gwamnan jiha ta ta zamfara da ya sani yanzu ba lokacin da za a shiga cikin gari ba ne ana yaro a shiga wanga ofishi a ana hotuna na ɗauka ga aike-aike nan to abinda da naka gani ya kamata su sani ya dai zai yi bakin ƙoƙari ne game da matsalar tsaro ga wagaja mu. wadda 'yan ta'adda sun ka dame mu to ya sani wannan shiga a ɗauki hotuna da hawa jirage zuwa yawa ce a ci ƙasashen duniya ba shi ne mahita ba gari shi inda ya kamata ya tsaya in isassun ma'aikata a babu su a ɗauki 'yan sa kai a ba a horo a ba su horo kuma ba wai a ce a ɗauki kabilar hausawa ɗaya ba domin idan an ka ɗauki kabilar hausawa ɗai kabilanci zai shiga ciki dama akwai ta tunda hausawa suna ciya da hillani barayi ya sani wannan ɗauke-ɗauken hotuna bai tsaya a aiki mu ba mu goyon bayan sulhu da waɗannan azalumai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu gidan radio iraq mai magana hassan leji umar daga unguwar sabon gari da magaram jamhuriyar nijar mataimakin mai watsa labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta afirka ina so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wata yarjejeniya da shugaban ƙasar mali da na burkina faso da na jamhuriyar nijar suka yi a kan yaƙi da ta'addanci to gaskiya wannan yarjejeniyar mun ji daɗin ta ɗari bisa ɗari kuma muna fatan ubangiji allah kama musu kuma muna sa ran insha allahu wannan yarjejeniyar tasu za ta kama na ƙarshen matsalar tsaro a yankunan namu da ma afirka baki daya tunda mun ga kamalin da irin wannan sojojin tunda suka ɗauki tsagaman mulkin wannan ƙasashe kuma muna yaba musu muna musu addawa ubangiji allah ta ya riko na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar daga unguwar sabon gari da magaramcin kudin nigeria Assalamu eh, alaikum sashin Hausa na Radio Iran mai muku magana alkasum ne ya gada si jamhuriyar Nijar. A yau na shigo shirin ina son ku bani dama zan bayyana ra'ayina sama wannan jituwa wadda kasar Mali da kasar Burkina da ƙasa ta ta jamhuriyar Nijar suka yi na ganin cewa kowannen su ya rattaba hannu wajen yin aiki tare bisa ga 'yan ta'adda ko kuma bisa ga makiyanmu. To gaskiya wannan abu mu mun ji daɗin shi kuma mu mun tabbatar da cewa wannan kasashe guda uku muddin akwai dala karkashin kadago akwai kasar da ta zo ta musu tsaye wadda ta tsone ma kasashe na turawa ido ba zan bayyana sunanta a nan ba amma mun tabbatar da cewa akwai kasar da ta zo ta dafa ma na afirka kuma duk masu ganin cewa da kasashe na turawa da ita wagga kasa da ake tunanin tana so ta kafa eh, mulkin ta cikin nahiyar mu ta afirka duk mai musu bugu guda to bai san siyasar duniya ba yadda ta sauya radio Iran mai muku magana Alkasum ne a Gadis. To masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su Ni Hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya. yanzu kuma ga shirin nan na rayuwar zamantakewa. Rayuwar zamantakewa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين jama'a masu sauraro assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri da muke gabatar muku da al'amura da suka shafi zamantakewa tsakanin al'umma al'amura da suka shafi zamantakewa al'amura ne masu muhimmanci matuƙa musamman idan muka yi la'akari kamar inda muke ta faɗa da yanayin yaran da rayuwa take a tsakanin al'ummomi daban-daban zamantakewa wasu lokutan kamar inda muka faɗa za ta iya zama a cikin iyali za ta iya zama a waje ne a tsakanin mutum da ma'aikata ko kuma mutanen da suke tare da shi wajen aiki za ta iya zama ca a makaranta ne ko kuma a kasuwa kai hatta ma akan hanya ga matafiya to duk al'amari ne wanda ya kamata idan muka kyautata wannan zamantakewar to nan ne za ka samu kwanciyar hankali kai kanka waɗanda kuke tare su ma za su samu kwanciyar hankali matukan an gina wannan zamantakewar a kan hanya managarciya wadda babu wata matsala a tattare da ita to a cikin shirin mu mun yi ƙoƙari mu nuna yadda 'ya'ya suke koyi da iyayensu bisa al'amari na zamantakewa wasu lokuta da dama za ka ga mutum yana wasu ɗabi'u yana ganin ba komai a cikin rayuwarsa ba tare da yana la'akari da cewa ai 'ya'yansa suna kallonsa ba kuma kallon nan ba wai kallo bane gurin ayi a shige gurin a'a kwafi yanzu ke suna na ne suna na ne gobe idan ya tashi ya bar duniya to shi ma sai kaga waɗannan 'ya'yan nasa suna bujiro da wasu abubuwa kwatankwacin abubuwan da shi ya kasance a kai idan mutum ne wanda a zamantakewarsa ya bata da jama'a makota ne mutanen unguwa ne a wajen aiki ne a ko ina baya shiri da kowa to wannan yana tafiya yana tafiya yana tafiya sai ka ga 'ya'yansa sai ka wayi gari sau da dama sun ɗauki irin wannan ɗabi'u ɗin to shi yasa a kowane lokaci muke nuna cewa idan mun tashi yin wani abu wanda ya shafi zamantakewarmu to irin wannan zama din na zamantakewa mu kasance mun dora shi akan doron al'amura na addini allah subhanahu wa ta'ala akwai ishara da ya yi dangane da lukmanul hakim lukmanul hakim kamar yadda muka sani mu dai babu inda magani a cikin alkur'ani ko kuma a wani hadisi da aka yi ishara akan cewa annabi ne shi to amma kuma bawa ne daga cikin bayan allah wanda allah su ta'ala yake cewa ya ba shi hikima yake yi wa ɗansa ba shi wannan lukman al-hakim ɗin wasiyoyi daga cikin wasiyoyin da ya masa bayan ya yi masa wasici dangane da al'amura na kyautatuwa na tsakanin rayuwarsa ta ibada alakansa da ubangiji ya masa wasu wasiyoyi sannan yake nuna masa yadda zai yi zamantakewa tsakaninsa da al'umma wannan al'amari yana da kyau a ce dukkan wani mutum wanda ya imani da allah ya yi imani da manzon allah sallallahu alaihi wasallam ya yi imani da makoma akan cewa lallai wannan rayuwa muwakata ce bayan ta za a koma lahira ubangiji kuma zai yi hisabi ga dukkan al'umma to irin wannan zamantakewar ya kamata mu yi koyi da rayuwa irin ta lukmanul hakim da ɗansa ɗin nan domin ubangiji su ta'ala da ya kawo mana kissa ɗin lukman ba ya kawo mana bane kurin don mu ji mu shige a'a don mu ji ne mu ɗauki darussa kamar yadda na ishara waɗannan ayoyi na wannan Alƙur'ani ayoyi ne waɗanda a kowane lokaci idan allah ya kawo mana misali to wannan misalin yakan kawo shi ne domin mu ji in mun ji sai mu ɗauki wasu darussa daga ciki idan misalin da aka kafa na wani bawan allah ne daga cikin bayan allah ya yi wani aiki nagari, gari to kaga za mu ɗau darasi sai mu koyi da shi idan misalin misali ne da Allah ya bujiro da shi na wani daga cikin fandararru mutane mufsidai idan muka saurara to za mu ga cewa wannan misalin Allah ya kawo mana shi ne domin mu ji mu guji irin wannan ɗabi'a ɗin wannan mutumin da aka bujiro da rayuwarsa wannan faita ce rayuwa ta haƙiƙa. ɗaukan darusa daga abubuwan da suka gabata musamman abin da za ka iya fahimta shine cewa littafin Allah subhanahu ta'ala ya zo ne domin ya tsarkake al'umma baki daya to na yi mana ishara akan cewa ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wannan kissa ta luqman hakim abubuwan da ya bujiro da su ya yi kokari ya gaya mana luqman wasiyoyin da ya fara da bawa ɗansa shine cewa ya zama mai kyautata bauta zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar tsaye da sallah akan lokaci da yin duk abin da zai sa shi ya samu kusanci zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala to a wannan gaba wato kenan abubuwa biyu za mu iya ɗauka dangane da nasihohin da shi lukman hakim ya ba haɗansa ƙoƙarin kyautata rayuwar zamantakewa ta ma'anawiya da kuma ƙoƙarin kyautata rayuwar zamantakewa ta maddiya wace ce rayuwar zamantakewa ta ma'anawiya ita ce zamantakewa wacce ta shafi kusanci zuwa ga allah subhanahu wata'ala da ɗan adam yake ƙoƙari ya samu ta hanyar ibada da neman samar da alaƙa mai kyau tsakaninsa da ubangijinsa mahalicinsa subhanahu wa ta'ala rayuwa ce ta zamantakewa amma ta ma'anawiya wacce ta shafi tsakanin bawa da ubangijinsa akwai kuma wata rayuwar ita ma ta zamantakewa ce amma madiyya ce ita wacce ake yin ta a fili gani gaka, ka cuɗanni in cuɗe ka ita irin wannan nau'in na rayuwar ta zamantakewa rayuwa ce da ake yin ta tsakanin ababen halitta rayuwa ce tsakanin ababen halitta to a nan ga shi lukman hakim a kowane lokaci kamar yadda sauran ma suke yi da kuma salihan bayi in suna so masu kawo nasiha wajen zamantakewar mu da junanmu to sai su fara kokarin ganin cewa sun bujiro mana da abun da zai kyautata zamantakewar mu da mahalicinmu subhanahu wa ta'ala domin duk abin da zaka gina shi wajen kyautata zamantakewarka da sauran jama'a amma kuma ka sarayar da zamantakewanka da ubangiji mahalicinka mahalicin kowa da komai to irin wannan zamantakewa ba fa inda za ta ce domin ka zo nan ka nemi yardar jama'a mutane sun kaunace ka ka ƙaunace su kana yin abu mai kyau ga jama'a amma tsakaninka da ubangiji kuma babu alaka mai kyau ka san yadda wannan alaƙan da ita ce ta asasi to irin wannan ragon azanci ne ga duk mutumin da yake rayuwa a doron ƙasa ya zama mai irin wannan ɗabi'a wannan ne dalilin da ya sa za mu ga cewa duk wani abu da za a gina na samar da zamantakewa managarciya wadda za ta kasance ta gina ɗan adam to babu mafi girman zamantakewa fiye da a samar da alaƙa tsakanin bawa da ubangijinsa ko kuma kamar yadda muka fara bayani akai zamantakewa ma'anawiya zamantakewa ma'anawiya ai ba zamantakewa ce ba wacce gani ga kaftun da ubangiji mata ba ganin sa muke ba ubangiji subhanahu ta'ala ba maddi ba ne saboda haka ma'anawiya ce irin wannan zamantakewar cuɗanni ne in cuɗe ka to a nan mafi girman al'amari shine ƙoƙarin kyautata irin wannan alaƙar kuma in ban manta ba wani abu ne wanda ubangiji subhanahu wataala kamar inda muka taɓa faɗa ya sanya a cikin fitra ɗin ɗan adam cewa shi ɗan adam a zamantakewarsa ijtima'iyyul ne ijtima'iyyul wujud ne mutum ne wanda yake tattare da jama'a ana irin wannan cuɗanya ɗin da al'umma to amma kafin mu zo yin bayani akan yadda wannan abun da no, hakim ya ba wa ɗansa shawarwari na zamantakewa mai kyau ta madiyya to shine muka fara fito da wannan zamantakewa ta ma'anawiyya wanda shi ma lokumanin hakim da irin ta ya fara to amma saboda lokaci za mu tsaya a nan insha Allahu a mu na gaba za mu yi kokari mu zo da ainihin ayoyin ma na alkur'ani da suka zo dangane da lukmanin hakim da irin wasiya da ya ba wa ɗan nasa dangane da zamantakewa domin mu yi koyi insha Allah amma za mu tsaya a sai Allah ya kai mu shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to sai gyara zama domin aji shirin afirka a yau afirka a yau masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowa ta shirin afirka a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyar mu ta afirka a yau za mu yi dubi ne a kan girgizar kasar da ta faru a kasar morocco da wasu daga cikin dalilan da masana suke ganin su ne suka jawo babba asarar da aka yi ta rayuka da kuma dukiya da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana girgizar kasar da ta faru a kasar morocco a tsakar daren juma'a na ranar 8 ga watan na satumba shekara ta 2023 ta sa an rika bijiro da tambayoyi masu yawa daga cikinsu da akwai cewa me yasa aka yi wannan girgizar kasar da a baya wato yankin baya cikin yankunan da ake yin girgizar kasa mai karfi hakanan kuma adadin mutanen da suka rasa rayukansu suna da yawan gaske kuma ita ma asarar dukiya da aka yi ba kaɗan ba ce waɗanne dalilai ne suka jawo haka yankin da girgizar ƙasar ta faru a wannan karan yana nesa da layin ƙarƙashin ƙasa na girgizar ƙasa kamar yadda masana ilimin wannan bala'i na ɗabi'a suka ambata shugaban cibiyar take sanya idanu a kan motsin ƙasa da girgizarta a ƙasar maroko hani Lahassan ya faɗa wa wani shafi na tashar talabijin ɗin aljazira cewa yankin house wanda yake kudu maso yammacin morocco yana cikin yankunan da ake girgiza ƙasa amma ba mai tsanani ba ana yin girgizar ƙasa daga lokaci zuwa lokaci amma ba ta da ƙarfi kuma ba kasafai ma hakan take faruwa ba mafi yawancin girgizar ƙasar da take faruwa ba ta wuce daraja biyar a kan ma'aunin richard don haka ba a taɓa hasashen cewa za a yi girgizar ƙasa mai ƙarfi ba kamar yadda ta faru a wannan lokacin da hasan ya ƙara da cewa ƙarfi da girman darajar girgizar ƙasar shine yake haddasa yawan ɓarnar da take yi sai dai kuma da akwai dalili na biyu shine kusancin cibiyar girgizar ƙasar da doron ƙasa dangane da gundumar house cibiyar girgizar ƙasar ta faru ne a kilomita 8 a ƙarƙashin ƙasa wannan yana nuni da kasantuwar inda girgizar ƙasar ta faru a cikin ƙarƙashin ƙasa da kusancinsa da doron ƙasa kuma shi ne ya jaza girman barnar da ta yi a baya girgizar ƙasa da aka yi a wannan yankin ta faru ne dai da nisan kilomita talatin a ƙarƙashin ƙasa don haka ba ta yi ɓarna ba kamar yadda ya kasance a wannan karan wani masanin ilimin girgizar ƙasar a ƙasar maroko yana faɗin cewa girgizar ƙasar tana faruwa ne dai saboda haɗuwar fayafayen duwatsu na girgizar ƙasa da ake kira da plectonics na nahiyoyin afirka da na asiya a wuri daya a wannan yankin a ƙasar maroko shi kuwa anis shatnawi wanda masanin girgizar ƙasa ne dan asalin ƙasar jordan cewa girgizar ƙasar yankin house ta maroko ta faru ne tazarar kilomita 550 daga mahadar fayafayen duwatsun girgizar ƙasa na afirka da asiya ya kuma ƙara da cewa ba kasafai ake samun girgizar ƙasa a wannan yankin ba amma kuma abu ne da ake tsammanin zai iya faruwa masanin ilimin girgizar ƙasa ɗan ƙasar jordan ɗin ya ce fayafayen duwatsu na girgizar ƙasa na afirka suna motsawa ne su nufi inda na asiya yake da tafiyar da bata wuce milimita 24 ba motsi ne da yake ci gaba don haka ana ɗaukar lokaci kafin a ce sun isa inda za su haɗe ko su bugi juna a girgizar ƙasa daga shekara ta 1900 zuwa yanzu an yi girgizar ƙasa da ta kai har sau tara a cikin maroko kuma duk darajojinsu suna ƙasa da shida bisa ma'aunin richard ita kuwa girgizar ƙasar da aka yi ta bayan nan ta faru ne a yankin da yake da tudun da ya kai mita biyu daga ƙasan teku shatsanawu ya ce saukin da aka samu shine cewa girgizar ƙasar da ta faru a maroko ba ta afko a cikin yankin da ake da cunkoson mutane ba abin tsoro shine girgizar ƙasar ta afku a cikin yankin da ake da duwatsu da hakan zai iya haddasa faɗowar duwatsun da ɓaraguzai da za su lalata hanyoyi da rufe su hakanan kuma su rusa wasu muhimman cibiyoyi shi kuwa khalin zain wanda masanin ilimin girgizar ƙasa ne ɗan ƙasar labanan cewa ana iya samun matsakaiciyar girgizar ƙasa idan an sami tattaruwar makamashi a tsakanin fayafayen duwatsu da ke ƙarƙashin ƙasa a tsawon ɗaruruwan shekaru to me ya kamata a yi ne domin daƙile irin wannan asara mai yawa ta dukiya da kuma rayuka ɗaya daga cikin batutuwan da ake magana a kansu bayan afkuwar girgizar ƙasar ta maroko shine ya za a yi a nan gaba a hana yin asarar rayuka da dukiya mai yawa wannan irin tambaya kuwa an sha bijiro da ita a duk lokacin da aka yi girgizar ƙasa a cikin ƙasashe masu tasowa wacce take haddasa asara mai yawa a cikin wannan shekara ta 2023 an yi girgizar ƙasa a ƙasar turkiya wacce ita ma ta haddasa asara ta rayuka da dukiya tun a wancan lokacin ne aka bijiro da batun kare dukiya da rayuka daga salwanta sanadiyar girgizar ƙasa masana daban-daban sun ba da misali da ƙasa kamar japan wacce girgizar ƙasa ta zama ruwan dare a nan tsibirin amma ta hanyar amfani da ilimi an fito da tsarin gina gidaje da suke iya jurewa kowace irin girgiza da ƙasa za ta yi gine-ginen da ake yi a japan ana yin su ne ta yadda a tsakanin dakin na ƙasa da gangar jikin ginin ana samar da wani wuri da zai zama holoko da ake sanya abubuwan da za su iya juyawa idan girgizar ƙasa ta fara kaɗawa zamanto su ma suna rawa ta yadda idan ƙasar tana motsawa to shi ma gidan zai rika motsawa da ita a ƙarshe za a ga cewa asarar da za a yi ta rayuka da dukiya kaɗan ce idan a kwatanta da wuraren da girgiza ƙasa kwatankwacin wannan a bisa ma'aunin daraja za ta iya faruwa a yankunan da babu irin waɗannan gine-ginen. to a cikin kasar maroko ana yin gine-gine daidai gwargwado da suke iya jurewa girgizar ƙasa a cikin birane amma ba a karkara ba kuma a wannan lokacin mafi girman barnar da aka samu ta rayuka da gine-gine sun faru ne a karkara fiye da a cikin maraya sai dai daga yanzu ya kamata wannan tsarin ya sauya a cikin karkara ma a yin gine-ginen da za su iya jurewa girgizar ƙasa to ma sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu ƙurare ne kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da kuma muna ga yadda ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu To da haka muka zo ƙarshen abubuwan da za mu iya gabatar muku a cikin wannan shiri sai kuma can da rana idan Allah ya kanmu da za a je mu ɗauke da wasu shirye-shiryen na daban da kuma labarin duniya da ɗumi su. Kafin mu karkare baki ɗami bankwana da kuma na gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng. mu kasance cikin ƙoshin lafiya كول دافيد كول هائمت هتسيدك بها شلوم مش الدير التخني يوتاف مي طهران مشاع أخت أسري بخمشيم لشتم عسري بعسريم اللي فيها شاعونها بين لومي على القل تسار تشعى عسار متريم بتدرش الخمشة عسار مئة خمشيم كيلو هرتز